Garin birnin Kwanni shine babban gari a jamhuriyar Nijar mafi kusa da wata ƙasa ta ECOWAS kasancewa mita 500 ne ke tsakanin jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar da takwarorin su Najeriya a kan iyakar birnin Kwanni ta jihar Tawa da Ilela lokar gamman ta jihar Sokoto. Tun lokacin da taron shugabannin kasashen kungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo na ƙarshe a makon jiya da yawakana Abuja babban birnin tarayyar Najeriya shugabannin suka yanke shawarar karkaba wa jamhuriyar Nijar takunkumai tare da baiwa askarawan kasar da suka hambare mulki daga bazun Muhammad Sati guda na mayar da hambararren magabatan akan kujerunsu ra'ayoyi suka so macin karo da juna game da tasiri ko akasarin haka na kulle iyakokin kasashen sai da yawo wa Nijar. Waɗansu 'yan Najeriya da ke kasuwancin kai komo a wannan iyakar takunkuman na hana shiga da fita daga jamhuriyar Nijar na iya shafuwar tattalin arzikin kasashen biyu da al'ummomin su. Ni na Murtala da Araba ilin loka gamme. To mu gare mu ba ci gaba na shi dai duk wanda ka zuwa ya shigo Najeriya shi koma Nijar. E to an ci an kulle iyaka ina zai bi in ya taho zai kama kuma waya gare mu. Kasuwancin ko abin bai kawo ka sai hanka ka ka ko sake shigowa ko kuma kuna nan ga ku hita. A shi aka ka gaskiya abin da abin ka ci cikas mu mu zo mu za mu so kamu mu kawo shi abin ka cikas mu. Amma ko kai kan kai misali ka taho an ci ka gare radio ka shin ci gaba ka ko ci baya. Muhammad Murtala wurin jihar Sokoto wurin akwai matsala domin zama Najeriya da Niger da gaji gida gudana to ya an ce an sata takunkumi ko Niger gaskiya Najeriya ta sama gaskiya ba na fata a ce ba a ce shigo Niger gaskiya ba na fata wannan domin ya an ka hakan ga zai zai shahu al'umma da dama ba mu ɗaya ba shi shahe Niger na shahe Najeriya saboda da yan kabu kabu da ba shigowa da kaya sai an taho da kaya da shigowa Niger da kuka sama abin da samu ya rika sunana Alhaji Aminu Araba illila lokon gwamnati gaskiya idan aka yi hakan ga wannan al'amari zai kawo koma baya ba ko har ga ƙasa wanga abin zai kawo koma ba ga tattalin arzikin kasa kuma sa'annan mu waɗanda ga shiguwa mu to mu kawo na nan ga gaskiya abubuwan za ka kawo mana koma baya sai dai a cewar wani manazarci al'amuran yau da kullum a garin birnin kwanni barazanar takunkumai shan toka ne domin ba zai yi wani tasiri ba ibrahim bubakar ni sai ce abu ne wanda dai cika al'ada ne an ce al'ada ce kawo da waye barazana ce kawai kungiya ce wadda ta aza dokokinta ta shahida su na yau abu ya faru wanda ya kamata gode su in bata gode su ba kama kasa ne gare ta kenan abun ko bai yi sai ta gwada shi an bar gode ana cana sa shi ne amma realite bista karra ne kawai ne za su yin shi yan kasuwar na janguriyar Nijar da ke shiga Najeriya suna kawowar abinci a Nijar cewa su yi takunkumi na iya jefa mutanen Nijar da ma na Najeriya da ke wannan yankin a cikin wata matsala kamar yanda daya daga cikin su iya mini karin bayani sunana Sule Nambir birnin kwani kasuwar kwani muke shiga nigeria muna ɗauko masara gero hatsi dawa dusa muna kawo su nan ne to kaga an ka ce an ruhe hanya kaga matsaloli za a shiga mai tahowa ya dau buhu daya ko kuma ya tuwa ɗaya da kwano ya taya dawa ma iyali ne to an ka ruhe hanya to ya za a yi akwai makwabtan mu wa'anda kidnapping sun haddabe su cikin garuruwan su to kuma su nan sun dawo a nan gare mu wasu sai sun yi kasuwancin su ma su tsallako su dawo kwanne su kwana in su ya ta waye su koma to kaga in an kalce an rufe hanya kaga gaskiya akwai matsala malam mamman hassan masanin tattalin arziki ne ya ce akwai matsaloli da ke iya bijirowa da zaran aka saka wa nijar takunkumi kamar yadda ecowas din take yin barazana in ka ɗauki takunkumi tsakanin mu yanzu da mu da Nijeriya. har ma ce kwanne da Ilela. ka gani akwai bisa fannin kasuwanci akwai kaya da aka zo a kai tumaki dabbobi a tai a kai an saida kuma bisa fannin ma rashin lahiya su su taho mu matahi duk waɗannan abu in an samu an ka rike su an ka ce yau babu su to ka ganin mutanen mu za su wahala dan takunkumi yin shi na kai amma in an sa shi to sai dai Allah shi kiyaye da mu da su duk kowa sai ajiya yanzu haka dai iyakokin na jamhuriyar Nijar na kulle yayin da jama'a suka zura idanu don ganin menene zai faruwa bayan wannan barazanar ta ECOWAS ko sai dai yawo da ta hada kasashen yammacin nahiyar Afirka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar.